yarinyar ta ji kamshin mutuwa sai da ta shanye ruwan nan tas tamkar za ta haɗe da robar ruwan duka ta shanye janye botul ɗin ruwan ta yi daga bakinta ta ajiye ta a saman matattakalar ta mayar da murfin mazauninsa hannu ta zura cikin aljifunta ta ciro gasasshen kazan duk ta rugurguje a haka ta rinka tura mata a baki labbanta har kyarma suke yi wurin ci kamar har lokacin kanta yana a saman kirjin batul sai da ta cinye ta ta soma jin wani irin tashin zuciya yunkurin amai ta so mai a rude batul ta shiga bubbuga bayanta tana faɗin sorry sis bari na raka ki toilet kafin batul ta miƙe ta yi yunkurin tallakota tani ta saki aman a nan saman benin ta rinka kwararo shi gaba ki ɗaya ya ɓata hada jikin rigarta baiwar Allah ta ji jiki saboda tsabar tausayinta da batul take ji bata san lokacin da ta fashe da kuka ba dukka kazan da ta ci sai da ta amayar da shi tun ruwa na fita a bakinta har ya kai ga babu komai sai dai kawai kakarin aman da take yi ganin mawuyacin halin da ta shiga ne yasa batul ta miƙe tare da ɗaukar fitilar ta ruga da gudu zuwa kofar ɗakin tsofuwa lukin ɗin kofar ta yi ta soma yi tamkar za ta ɓallata mutum uku da ke bacci sai da suka farka danish da ya kasance bai san hayaniya ko miskala zaratan sai hanna da kuma haris har suna haɗa baki wurin tambayar batun lafiya take neman tsohuwa ko ta kansu bata bi ba har sai da tsohuwa ta buɗe kofar hannunta rike da sanda ta fito batul na kokarin buɗe baki ta yi mata jawabi ta riga ta cewa kada ki damu ki koma wurinta za ta dawo daidai na yi mata addu'a daga cikin ɗaki tana faɗar haka ta juya ta koma cikin ɗakin tare da jan kofa ta rufe jikinta a sanye ta juya sam ba haka ta so ba ta so a ce tsohuwa ta zo ta duba jikinta saboda halin da yarinyar take ciki muryar Haris ce ta ratsa kunnanta duk saboda wannan kin bikin kin damu kanki kin hana idan ki bacci me alakar ki da ita hanna ta ce tambayar da nake so na yi mata kenan shi dai da bai ce komai ba bacci ne dai an hana shi ya takure saman gadansa sai faman limshe ido yake yi batul kuwa ko kallo ba su ishe ta ba lokacin da ta koma wurin angel wani abin mamaki a zaune ta same ta ta jingina kanta jikin bango shanyayyun idanuwanta a buɗe sun kaɗa sun yi jawur sumar kanta duk ta barbazo mata har saman fuskarta labanta carma take amma haka take loba take loba shi alamar addu'a take wani irin farin ciki ne lulluɓa batil, har bata san lokacin da ta saki marmashi ba maganar tsohuwa ta tabbata gashi ta farka har tana magana duk da bata san me take cewa ba yar uwa ta ambaci sunanta idanuwanta jiki sharkaf da hawaye ta dago ta kalle ta wato duk irin kokarin da take yi mata hakan bai sa ta guje ta ba lalle ba karamin so take yi mata ba batul ta yi tsammanin za ta yi mata magana batul ta yi tsammanin ba za ta yi mata magana ba sai ji ta yi tace, ina son in wanke jikina bana jin daɗi miƙa mata hannu batul ta yi ki ta suna raka ki toilet Mika mata hannu angel ta yi ta riƙo nata da kyar ta samu ta mike. ita kanta ta yi mamakin yadda ta rayu dan ba ƙaramar azaba ta sha ba ta ji jiki sosai amma yanzu ko yunwa ba ta ji jikinta ba wani ciwo sai dai ciwon da ke a cikin zuciyarta da ke tafarfasa har toilet batul ta raka ta da yake babu wadataccen haske ba ta iya bata iya killace jikinta da kyau ba a bakin famfo suka tsaya ta wanke mata gaba rigarta da ya ɓaci da kuma wandanta wani irin sanyi wani irin sanyi jikinta yayi tuni ta soma kyarma fitowa suka yi daga cikin toilet din hannunsu rike cikin na juna batul ta kai ta har saman gadanta mai dauke da number 1 kusa da na danish nashi number 2 ne sai na batul number 3 hawa saman gadan ta yi batul ta lullube mata bargo a saman jikinta sosai ta kudin da ne komawa batul ta yi ta gyara inda angel ta bata da aman ta goge ko ina duk ita kadai baiwar Allah bayan ta kammala ta dawo cikin ɗakin ta ajiye fitilar saman tebul din kukunna sauran fitilun ɗakin ya yi haske danish da bai kuma bacci ba ya lafe saman matres ɗinsa yana fuskantar angel da ke na cikin bargo babu tazara tsakanin gadajensu gab suke da na juna idan har mutum zai iya mika hannu to zai iya taɓo gadon da ke a kusa da shi shi dai haka nan sam yarinyar bata kwanta masa ba ji yake kamar an kawo musu monita cikin ɗakinsu bargo ya sa ya lulluɓe fuskarsa dawowa batul ta yi wurin angel don ta ji idan ta yi bacci a gefen gadon ta zauna cikin sanyin murya ta ce sista kin yi bacci hannu angel ta sa ta yaye bargon da ta lulluɓe kanta da shi fuskar nan ta yi jawar ta kumbura da kyar take iya kallon fuskar batul hannu batul ta kai tare da shafa fuskar ta. cikin sanyin murya da soma magana ban san ki ba ban san shekarun ki ba ban san komai dangane da ke ba but amma na san irin raɗaɗin da kike ji na san irin zafi da kike ji a cikin zuciyarki ba zan iya yaye miki shi ba amma abu ɗaya nake so na tunasar da ke duk abin da hakuri bai baka ba to rashin hakuri ba zai taɓa baki shi ba tsohuwa ce ta taɓa faɗa mana haka shiru ta ɗanyi na wani lokaci angel na saurarenta, kafin ta ci gaba da cewa yau kika tsinci kanki a cikin kurkukun nan ni kuwa tun ban mallaki hankali na ba nake a cikinsa ban san kowa nawa ba abin da na sani kawai tsohuwa ce ta raine mu bata kai karshen maganar ba cikin shekar kuka Angel ta ce ba zan iya jure zama a cikin sa ba cewa ba ta yi dadi na ya mutu yanzu ni ma marainiya ce amma ai ina da dangi masu kaunata anti Alina tana sona momi na Adama tana sona dan me za a kawo ni gidan marayu da kira take magana saboda yanayin da take ciki ba zan iya amsa tambayar ki ba amma shawara da zan baki shine ki bi komai a sannu idan kika ce zaki bi ta karfi da yaji dan ki bar cikin sa to ko ke ce a wuya domin ko ni tun da na taso a cikin gidan kurkukun kaddara yau tsawon shekara da shekaru ban taba ganin hanyar fita daga cikin ta ba babu wanda ya san ta hanyar da aka shigo da shi balle kuma ya san hanyar da zai fita daga cikin sa sa'annan duk wani motsin mu a tafin hannunsu yake suna kallon mu kewaye ne kaɗai idan kika shiga ba sa iya ganin ki cikin rashin fahimta Angel ta ce idan har da gaske gidan marayu ne me yasa za su kuntata rayuwar mutum babu shige babu fice kenan ko makaranta mutum bai da ikon zuwa gaskiya ba zan taɓa yarda da gidan nan ba batil ta ce ba na son mu jazancen nan da tsayi kamar yadda ba za ki fahimce ni ba ni ma ba zan iya fahimtar ki ba saboda dukkaninmu cikin ne muke abu ɗaya zan sanar da ke gidan kurkukun kaddara ba gidan cutarwa ba ne saboda ni tunda na taso a cikinsa ba a taɓa cutar da ni ba kuma ban ga an cutar da wani ba sai dai abu ɗaya ne da yake ci min tuwo a kwarya shine kullan da ake yi mana ba ko ina bane muke da ikon taka kafar mu ba a cikinsa na jima ina tunanin ya wajen sa yake saboda ni ban taɓa fita daga cikinsa ba shiru angel ta ba tare da ta kuma cewa wani abu ba saboda har yanzu tana ɗan jin jikinta babu daɗi amma tabbas tana da tambayoyi da yawa da suka ci kurkuɗe zuciyarta dama gidan marayu bibiyar rayuwar mutum suke yi idan suka ga iyayen shi sun mutu sai su tato shi zuwa cikin su me yasa batul ta ce sau ɗaya ake ba su abinci a rana kamar yadda ta faɗa mata ɗazu me yasa za a haɗa maza da mata a ɗaki ɗaya me yasa mutanen da ke kawo musu abinci suka yi ɓadda kama me yasa ba a shige da fice a cikinsa saboda me aka yi musu iyaka da komai na cikinsa tabbas kuwa akwai wata makarkashiya da ake shiryawa a cikinsa ko don saboda wannan tambayoyin da suka toshe kwakwalwarta dole ta sanya nutsuwa don ta gano komai da ke wakana zan ce na kwanta amma kafin nan na so ki faɗa min sunanki duk da na ji ɗazu kamar tsohuwa ta ambace shi sai dai ba riƙe ba muryar batul ce ta katse mata zancen zucin nata A ajiyar zuciya angel ta sauke kafin ta ce sunana angel kefa batul ta bata amsa da cewa ni suna na batul ina so ki ɗauke ni tamkar yar uwarki kuma ina so ki saki jikinki cikin mu ta hakan ne zaki samu duk abin da kike so kin wahaltu sosai yau ki samu ki bacci ta kai karshen maganar tare da jan bargo ta lulluɓe fuskar Angel da shi sleep well my lovely sister kasa kasa da murya Angel ta furta mata thank you sister murmushi batul ta sake ba karamin daɗi ta ji ba da Angel ta kira sunanta da sister wucewa ta yi zuwa nata gadon ta kwanta kamar daga sama ta jiyo muryar hanna kin gama kula da jinjirar taki tsaki batul ta ja mind your own business tana faɗar hakan bata kara tanka mata ba kowa ya rintsa a daren ranar banda mutum ɗaya dama taya za ta iya bacci yayin da zuciyar take a cikurkushe a cinkushe da rashin mahaifinta duk da har yanzu bata gaskata kalamar dattijuwar nan ba ita dai tana ji a ranta dadinta he is still alive kuma ta ci alwashin duk rantsi duk wuya sai ta nemi hanyar guduwa daga cikin kurkukun kaddara ni dai na ce Allah ya ba mai rabo sa'a a takaice cikin 'yan kwanakin nan ba irin haukan da Angel bata yi musu ba akan su fitar da ita daga cikin kurkukun amma duk a banza babu mai sauraron ta a cikin su batul ce kadai ke lallashin ta duk ta bushe ta rame dama baki ba gare ta ba yanda ka san diyar roba haka ta koma cikin sati ɗaya kawai duk ta fita hayyacinta kuma ta ki sakin jikinta da su musamman mamazan haushin su take ji saboda wannan da nash din da ba sa jituwa da shi ta tsane shi kamar mutuwar ta shi ma haka ya tsane ta ko kallon arziki bai hada ta da shi ko fira suke yi ta sanya musu baki to ya gama magana ita kallon ɗan iska take yi mishi saboda guduwan saboda doguwar sumar da ke akan shi ita a ganinta ta yaya yana namiji zai tara suma tsayin sumar shi har ya kusa ta ta gaba ɗaya dai haushin mazan take ji saboda an haɗa su rayuwa a wuri ɗaya san ba ta so ko kallon su tana yi eh ita a wurinta iskanci ne hakan abin da bata sani ba kwata-kwata ba su da filin a tare da su suna ɗaukar kansu tamkar jinsi ɗaya da matan ita ce kawai ta sanya wa ranta hakan ba komai ya ƙara ɗaure mata kai ba face rashin barin su yin ibada batul ta sanar da ita cewa ba su da addini duk wanda ke rayuwa a cikin kurkukun kaddara bai da addini rayuwa kawai suke yi tamkar arna tamkar ko sunan Allah ba sa ambato a cikin maganarsu ba sallah ba salati ba su san yadda ake yin ta ba dokar prison din ce ba a ibada a cikinsa wani irin kurman kurkuku ne ba ka sanin lokacin dare ba ka sanin lokaci dare ne kaɗai idan ya yi suke ankara saboda hasken ɗakin su da ake ɗaukewa sai kuma idan safiya ta yi sun tashi daga bacci ita kanta Angel ɗin. ta taɓa gigin yin sallah duk da ba su da hijabi ranar da ta yi alwala ta yafa bargon lullubarta da sunan za ta yi sallah zagayeta ta suka yi suna kallonta da mamaki don ba su san menene take yi ba da zarar ta ɗaura niyya za ta ƙabbara. sai ta rinka jin kukan mahaifinta idanuwanta su rinka nuna mata fuskar tajuddin wuta na kone jikinsa Ga gabaki daya take rikicewa ta gigice ta rinka kuka ire-iren waɗannan gane-gane da take yi yasa ta daina yunkurin yin sallar abin yana affecting ɗinta yanzu dai ta zuba wa sarautar Allah ido ta daina haukan guduwa daga cikinsa tunda ta ga babu hanya amma fa ba wai hakan yana nufin ta hakura ba tana nan akan bakanta ta lura cewa idan har za ta ci gaba da burin haukan da take yi musu to fa ba za ta taɓa samun nasara ba wannan dalili ne yasa ta nema ma kanta maslaha ta yin rayuwa cikin salama don ta samu damar yin bincike ta gano ainihin sarkakiyar da ke a cikin kurkukun kaddara don tun daga kan ma'anar sunan kurkukun fassara ce mai zaman kanta kuma kullum tana cikin yin azkar na safe da na mareci wanda darin ta ya koya mata har tsakar dare ba ta rantsawa zama take yi a tsakiyar gadonta ta ɗaga hannayenta sama tana jera addu'o'i akan Allah ya kawo mata mafita cikin rayuwarta Allah sarki wannan kenan after some weeks bayan wasu satittaki wasu satittaki zaune take a tsakiyar gadanta ta jingina bayanta jikin bango idanuwanta suna arfe fuskar nan ta yi jawur idanuwan sun kumbura ga busassun hawaye duk akan fuskarta kasancewar safiya ce basu jima da farkawa daga bacci ba sautin dariya ta ji kasa-kasa ta ji muryoyinsu suna yin gulmarta wari take yi tunda ta zo ba ta yi wanka ba daga gani dai ƙazama ce can ta ji muryar wani ya kuma cewa idan muka kyale ta za mu cutu jiya fa da ƙyar na yi bacci saboda warin jikinta ka baki ɗaya cika ɗakin nan tun tsirewa suka yi da dariyar shaƙiyanci ku tashi mu je mu yi mata magana ta je ta yi wanka idan ba haka ba mu za mu yi mata da kanmu haris ne ya ba da wannan shawarar Angel ta natsu tana sauraron su dama mugun haushin su dake ji tana jiyo sautin tafiyar su a bakin gadonta suka tsaya kusan su shida gyaran murya ɗaya daga cikin su yayi mata ke tashi ki je ki wanka a hankali ta dan bude idanuwanta da suka kumbura ta dan kalle su wanda yayi magana shine Haris a halitta baki ne yana da jiki ba za mu zuba miki ido kina cutar da mu ba jiya nan da kyar muka yi bacci saboda warin jikinki Dan haka ki tashi ki je ki wanka ko mu miki da kanmu cike da ƙwarin gwiwa Javid ya yi maganar dogo ne launin fatarsa chocolate jin ta yi banza ta kyale su ya sa jinji na kai ya kalli naufal da ke a gefensa ya ce je ka cika mana bokiti da ruwa yayi yi maganar yana naɗe hannun rigarsa danish da ke a gide saman gadonsa bai tanka musu ba ya san suna yi duk don su kuntata mata ne saboda tsanar shi da ta yi ‘yan matan da ke a tare da su dija da yasmin sun riƙe kogo suna sakin murmushin mugunta da alama dai hada kuruciya ke damun damunsu don dukansu gabaki ɗayansu ba za su wuce shekara sha biyar ba mazan cikinsu ne ke akwai 'yan shekara sha bakwai kamar danish da su haris ba kya ji ana baki magana muryar ta na kyarma ta ce duk wanda ya kin taɓa ni zan yi mishi illa babu ruwanku da rayuwata tamkar za ta fashe da kuka ta yi maganar sarkin yawa ya fi sarkin karfi za mu gani mu da ke wa zai ma wani illa haris ne ya yi maganar tare da naɗe hannun rigarsa ya ce da su naufal su ɗauko mishi ita a kai ta toilet su yi mata wankan tsarki jin haka ya sa ta durowa daga saman gadon duk da jikin ta ba ƙwari daurewa kawai take yi hannu haris ya kai zai ruko kwalar rigarta ai kuwa ta daddage ta ɗaga. kafarta tare da kai mishi naushi a tsakiyar cikinsa azabar zafi ya sa ya yi saurin dafa cikinsa hare a ɓace javid ya kai mata bugu aikuwa ta damƙe kafarsa ta hagu ta rinƙa jinta har sai da ta yarfar da shi kasa faɗa ne ya kaure a tsakaninsu bugu ta rinƙa kai musu da naushi dama ta kware wurin iya cizo da yagushi duk sai da ta raunata su sai famannin shi suke yi da ta ga ta gama da mazan ta koma kan matan haɗe kawunansu ta yi ta ruko gashin kansu ta rinƙa ja tamkar za ta tsinka su kuka hada majina suka rinƙa yi koke-koken da suke yi ne ya farkar da su batal da sauran 'yan uwan nasu da ke bacci ganin yadda angel take masgarsu ya sa suka sako daga saman gadon suka nufe ta suna kokarin raba ta da su da kyar suka samu nasarar jinya angel gefe ɗaya sai huci take kamar koranya surija da yasmin suna tsugunne a ƙasa dafa da kawunansu sai kuka suke yi duk wannan abin da ke faruwa tsohuwa tana a tsaye a bakin kofar ɗakinta hannunta riƙe da sanda ta yi tsaye tana kallon sabuwar 'yar wasan damben da suka samu Da na shi kuwa da ke gida saman gadonsa hankalin shi kwance dama ya san za a rana shi yasa bai shiga cikinsu ba ko da suke zancen za su je su yi mata magana akan wanka Dan ya lura karfi ne da ita gashi duk cikinsu ita ce karama amma ta fi sa karfi gyaran murya tsohuwa ta yi da sauri angel ta ɗago tana haƙi suka haɗa ido da ita aikinki ya yi kyau tsanar da kika yi musu har ta kai ga bugunsu so kike ki kashe su rai a matukar ɓace ta ce bugunsu yanzu na fara idan har ba su daina shiga gonata ba kuma wallahi idan har ba ku fitar da ni daga cikin kurkukun nan ba zan addaba rayuwar kowa ne na ce ba na so ku kyale ni in yi rayuwata na tsani gidan nan na tsani kowa da ke cikinsa kin ce nan gidan marayu ne kuma za a gatanta mu but why aka killace mu sai ka ce dabbobi haka ne gatancin abinci sau ɗaya a rana kun hana mu yin ibada uwa uba kun haɗa mu rayuwa da maza a ɗaki ɗaya me hakan yake nufi iye eh, idanuwanta ta zazzare take maganar tamkar ta sanya hannu ta shaƙo wuyan tsohuwar haka take ji maimakon tsohuwar ta bata amsoshin tambayoyinta sai ta ƙice da wata iriyar mahaukaciyar dariya rantsa ido Angel ta yi cikin jin zafin dariyar tsohuwar cije lips ɗinta ta ɗanyi kafin ta buɗe eyes ɗin nata wallahi ban yadda da ke ba saboda gabaki ɗaya babu gaskiya a cikin kurkukun nan idan kun ɓoye mana manufar ku ta killace mu a nan ba ku isa ku ɓoye wa Allah ba yana ganin ku kuma a sannu Allah zai waiware mana komai ni na sani zuwa na gidan kurkukun nan jarabawa ce ta ubangiji da kyar ta kai ƙarshen maganar saboda hawayen da suka cika mata idanuwa dabbar da ke yawo a daji ta fi mu gata ta fi mu yanci idan su ba su damu ba zai iya yiwuwa don sun taso rayuwarsu a cikin kurkukun ne kuma sun san ba su da kowa amma nifa, ina da dangina masu sona hakanan an je an sato ni an kawo ni cikin wannan munafikin kaddararren kurkukun mara kan gado Angel muryar Batul ce ta ambaci sunanta a harziki Angel ta juya baya tana kallon Batul ta ce na san bai wuce ke ce zaki bani hakuri ba akan in ja baki na in yi shiru batul ba zan iya ba na rasa gane me yasa ba kwa fahimta ta ne iya cutuwa an cutar da rayuwata tun ina jinjirata mahaifiyata ta gudu ta bar ni a wulakance cikin kwamin wanka na taso cikin so da ƙauna na mahaifina an raba ni da shi an kashe min shi duk da har yanzu ban gaskata hakan ba sannan na faɗa hannun fulanin daji na rayu a cikin daji tare da su a matsayin tsintacciya wai ni angel yar gidan dadinta na shiga mawuyacin hali na rashin mahaifina a tare da ni na saba da shi mun shaku sosai kuma shi yake yi min wanka ya gyara min gashin kaina mu kwana rungume da juna dama haka rayuwa take lokaci ɗaya na rasa gatancin nan na dawo ina kwana a saman tabarma cikin bukka ba ni da abinci da ya wuce gasarar masara da fara yanzu kuma gashi na tsinci kaina a cikin gidan kurkukun kaddara ya ake so in yi da raina wallahi da rayuwa a cikin gurgukun nan gwara na ƙara rayuwata a hannun fulanin daji ko ba komai zan sha iskar duniya in yawata inda nake so in yi rayuwa na yanci amma nan fa ta karfi ta tsiya aka kawo ni cikin shi ban ma san ta ina aka shigo da ni cikin gidan kurkukun nan ba don kuwa sai da aka fara gusar mini da hankali na tukunna in ban da munafurci ta ya za a ce gidan marayu ne me yasa da za a kawo ni cikinsa ba a bar ni cikin hayyaci na ba me yasa za a hana mu shige da fice an tauye mana hakkin mu na rayuwa an hana mu sakat wai da sunan za a gatanta mu oh Allah sarki wannan kenan shin me kuke tunani game da gidan kurkukun kaddara ko dai mu ci gaba da tafiya kawai cikin ci gaba da labarin cikin shekar kuka ta kai karshen maganar hawaye ta ko ta ina akan fuskarta tabbas jikin kowannen su yayi sanyi banda mutum biyu danish da ke kwance saman gadonsa sai haris da ke zaune a ƙasa ya dafa cikin shi sakowa batul ta yi tare da nufar inda angel take tsaye a gaban tsohuwa ta dafa shulda ɗinta abin da ciwo labarin ki da akwai taɓa zuciya dole ki ji ɗaci a ranki kuma dole ki kuntata a cikin kurkukun nan abin da yasa kika ga mu bamu damu ba saboda bamu da wanda zai yi kukan rashin mu mu matattu ne a idan jama'a kamar yadda tsohuwa ta faɗa mana a gidan nan aka raine mu a gidan nan muka taso tunda muke ba mu taɓa yin tozale da hasken da ya fito daga wajen kurkukun nan ba ina yawan tambayar kaina ko ya wajen kurkukun nan zai kasance ya mutanen da ke rayuwa a wajensu za su ke ba ni da amsar tambayar tambayata amma ina fata wata rana nima wata rana in fita daga cikinsa sai dai na san abu ne mai wuya cikin sanyin murya ta kai karshen maganarta zan iya tsugunnawa saman na in roke ki akan ku fitar da ni daga cikin kurkukun nan ina so na rayu cikin yan uwana Angel ce ta yi maganar muryar ta a raunace jinjina kai tsohuwa ta yayin da take bin su da kallo da waɗannan kwarkwararrun idanuwan nata tsawon mintuna kafin ta ce ko da a ce kin tsugunna a saman gwiwowinki don ki roke ni akan in fitar da ke daga cikin prison din nan hakan ba zai yi aiki ba idan kuka yi hakuri a sannu za ku fahimci manufar wannan kurkukun na tura ku a cikinsa amma a yanzu shawarar da zan baku shine ku so junanku tunda da baku da kowa ku zama naku ko kaɗai ku kasance masu faranta ma juna daga haka bata kara cewa komai ba ta dogara sandanta tare da juyawa tana dingisha kafa ta nufi cikin ɗakinta tana shiga ta ja kofa ta datse zubewa angel ta yi a saman gwiwarta tare da fashewa da matsanancin kuka mai cin rai tamkaranta zai fita dan kwafawa batul ta yi tare da riko hannayen Angel cikin nata ta miƙar da ita tsaye ta rungume ta a jikinta tana lallashinta sun ɗauki tsawon mintuna kafin ta raba jikinsu kallon sauran 'yan uwan nasu ta yi kowa yana a tsaye banda da nashi da ke kwance ɗaya bayan ɗaya ta shiga kiran sunayensu hanna hibba dija havin eva yasmin rubina aziza kowa ya kasa kunne yana sauraron abin da za ta ce musu juyawa ta kan mazan da ke a cikinsu ta ambaci sunayensu one by one danish javid haris mubin naufal sai ba mahuci haris yake yi saboda haushin bugun da angel ta yi musu clamley ta soma magana cikin sanyin murya kamar yadda tsohuwa ta ce mu so junanmu mu tamkar yan uwan juna ne ina so mu yi wa juna alkawarin duk rantsi duk wuya za mu kasance a tare sa'an nan ba jin daɗin yadda kuke ware angel a cikinmu I thought you are all the same. Ba mu da bambanci, jinsi ɗaya ne mu da ita, duk abu ɗaya ne. Idan ba ma san idan ba mu so juna ba, wa za mu so? Na san kuna jin haushin Angel ne saboda abubuwan da take yi, wanda ba kuma ya jawo hakan ba face kuntatawa rayuwa, rayuwarta da aka yi. Ta Taya mutumin da ya saba rayuwar shi a sake rana ɗaya a tsamo shi daga cikin dangin shi a kawo shi cikin gidan kurkukun kaddara taya ba zan kuntata ya ba za ta kuntata ba dakatawa ta danyi da yin maganar tana bin fuskokinsu da kallo batul ni dai ina son angel kuma ba zan taɓa faɗa da ita ba zan ɗauke ta tamkar yadda na ɗauki kowannenku ba kowa bace ce ta yi maganar face aziza yarinya ce mai ƙaramin jiki fara ce sosai duk cikinsu babu mai gajartar ta da kyar angel ta iya buɗe idanuwanta da suka kumbura ta ɗaura su akan fuskar aziza da ta yi maganar ba karamin son yarinyar ta ji ba saboda ita kullum a cikin fara'a take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 Marmashi Batul ta saki ba karamin daɗi ta ji ba ganin yadda take shan ruwa. Yarinyar ta ji kamshin mutuwa sai da ta shanye ruwan nan tas tamkar za ta haɗe da robar ruwan duka ta shanye. Janye botul ɗin ruwan ta yi daga bakinta ta ajiye ta a saman matattakalar ta mayar da murfin